الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه بإحسان إلى يوم karatu na satin da gabata buhari ya kula babi a kan babu jirin tsada a cikin imanin mamu da shi wani wannan babi maluma ta yi tsaba da shi na a wanda ya tabbata ne ya tsada da kula ma jirin jirin tsada a cikin tsada ma sun yi sabani a kan wani wajen karatu wajen sallah karatu ga sallah in wajibi na ko ba wajibi na ba nan tsada a magana قال مالك وقال مالك وشافعي واحمد واسحاق wani mutum kuka hana da imamu na malik da shafi'i da imamu na malik wa kala mukala malikun wa shafi'i wa ahmadu wa ya da rahawai wajen mutum kuka hana da suka yi furin masu malamin duku wato sun tsaye akan cewa ra'an fatiha littafi karatun fatiha lil imami wal ma'mum lil imami ga mai sallah lil imami ga limamin da mai sallah shi dai wajibatu wajibata la tujudu lil imam al munfaridi ga liman da mai sallah shi dai wala jiru salatu illa biha sallah ba ta inganta sai da wannan wa qala abu hanifa shi kuma abu hanifa yace al qira'atu fi salati al wajibu fi qira'ati fi salati abinda an wajibi ga karatu fi salati ga sallah ma tana wala hul alqur'anu abinda duk alqur'ani ya kama ma tana wala hu ismul qur'ani duk abinda sunan alqur'ani ya kama shi aka ce mawajibi shi wajibi ya karatu gare shi Ah, sai kawo hujja da cewa saboda watan ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na cewa lil musii salatahu ga wanda yake ya mu ta sallah tai yace mishi ikira amma ma aka ikira amma ta sai maka min alqur'ani ikira amma ta yasra maka min alqur'ani hakan ta duk abin da so gare ka na alqur'ani yace to bisa ga wannan walam yakhussa ayata min gairiha bai keɓance wata aya ba akan watatta ashe kenan zai karanta duk abin da so karantawa ya kira amma ta yasira ma kamin alƙur'ani ka karanta duk abin da suka gari kana alƙur'ani wala mai husa ayatan min gairi ha wala mai husa suratan bai keɓance wata sura ba min gairi ha daga watatta to tunda bai keɓance wata sura ba daga watatta ashe kenan ya karɓi min ayi min ayi suratin sha'a shi karanta duk sura shi ka son karantawa bisa ga wannan ashe kenan shigon Abu Hanifa in ka taho wajen karatun sallah in ka karanta ainihin in ka karanta sura in ka karanta aya uku duk sura wadda ka ɗebo aya ta uku ka karanta fatiha ce ko ba fatiha ba ce to ka ɗauki abin da annabi gari ka ka ɗauki abin da an kawjita maka eh, watan ka karanta mata ya sura maka min alqur'ani abin da aka sauki gari ka na alqur'ani don haka ashe kenan ka ɗauki abin da wajibi akan ka wannan ita masa ba ta Abu Hanifa saboda mi shi ya ta akan cewa da farilla da wajibi suna da bambanci amma maluma sun ta akan cewa da farilla da wajibi watan ba su da bambanci wal fardu wal wajibu zo tara dufin wa malan umanu ila tahalufi da farilla da wajibi duk gudana amma shi umanu sabitin abu hanifa ya ta akan sabani saboda ya ta akan cewa tunda manzon Allah ya ce mu wannan da mu da sallah ta ce mishi iqra amama aka min alqur'ani ka karanta duk abin da aka gare ka na alqur'ani ashe kenan kaga abin da wajibi gare shi shi karanta duk abin da gare shi na alqur'ani in yau na dauki abin da wajibi wannan masaba ta kenan masaba ta malikun anasin da shafi'i da ahmad da isaqo ibn rahawayhi da jumhurul fuqaha'i sun tafi akan cewa qira'atu fatiha fi kitabi wajibatun karatun fatiha wajibi na to da an haƙare da wannan sai an komo ga la salata liman lam ya bi fatiha fatihatil kitabi babu sallah ga duk wanda bai karanci fatiha ba la salata liman lam ya bi fatiha fatihatil kitabi babu sallah ga duk wanda bai karanci fatiha ba wata cikin sallar shi to shin wannan kauli da manzon Allah kana alal umumi aw alal khususi shin akan umumi yake ya game kowa da kowa ko ko alal khususi akan akan kebanta yake wa qala da'ifatu wasu ah, wasu jama'a suka ce ko alal umumi wannan magana akan umumi take wannan kaulin manzo Allah la salati liman lam yaqra bi fatihatil kitabi alal umumi akan umumi yake ya game kowa da kowa ashe kenan wajibu alal mar'i wajibi na ga kowane mutum an ya a fatihatil kitabi shi karanci fatiha sawa'an kana munfaridan aw mamuman aw imaman dada shin mamuna ko ko liman na ko mai sallah na shi dai wajibi ne da shi karanci fatiha ga kowace raka'a to wannan ita an masaba ta shafi'i radiyallahu anhu sannan ita an masaba ta auza'i ita an masaba ta abu saurin wai ilaihi akan wannan na asharar buhari bi qaulihi babu jibi babu jibril qira'ati li imam al-mamuni wa qala da'ifatun wasu kuma jama'a suka ce qauluhu sallallahu alaihi wasallama la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi alal umumi akan umumi yake In la fi man sallah halfal imami sai da ka sallah bayan limami fi ma jahar imami inda liman ke bayyana karatu shi kai inda in kai sallah bayan liman inda liman ka bayyana karatu kaulin ga alal hususi yake la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitabi alal umum yake illa man sallah halfal imami sai wanda ya sallah bayan liman inda liman ka bayyana karatu ne shi ko nan ba zai ba zai karatu ba fatiha ba wajibi ta ba gare shi saboda mi li qaulihi ta'ala idza quri fa fastami'u lahu wa ansitu idza quri alqur'anu fasami'u lahu wa ansitu in an ka karanta alqur'ani ku saurari alqur'ani kuma ku yi shu maluma suka ce dukkanin maluma tafsiri ba su yi sabani ba akan cewa manuhar wannan aya ta sabka akan manuhar wannan aya tana bayani na akan wanda ka salla bayan liman inda liman ka bayyana karatu idza quri alquran fa sami'u lahu wa ansitu bayan wannan kuma akwai hadisi na abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu wanda buhari ya ruwaito min dariq wanda wannan musulmi ya ruwaito min dariq abi musa al-ash'ari qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ta idza quri'a idza qara al-imam fa ansitu idza qara'a fa ansitu in liman na karanta ku saurara ku yi shi kada ku ce ko kala to wannan ita a hujja ta malikun asir radiyallahu anhu akan cewa karatun fatiha na faduwa ga mamu in ya kasance shi na bayan liman inda liman ka bayyana karatu ne wannan kenan bayan sun kare wannan sai kuma maluma suka yi sabani akan watan shi qira'atu ta kitabi wajibin fi wajibin fi kulli salati aw fi ba'da salati karatun fatiha shin wajibi na ga dukkanin rakawoyin sallah ko ko wajibi na ga mahiyan rakawoyin sallah wajibi na fil julli ko wajibi na fil kulli ko wajibi na fil aqalli maluma sun sabani akan wannan malikun asr radiyallahu anhu yadda akan cewa karatun fatiha wajibi na fi julli rak'ati ga mahiyan rakawoyi yace in mutun ya zo ga karatun sallar subahin ya karanta fatiha ga raka'a guda bai karanta ga raka'a guda ba sallah ta ɓaci amma in ba irin subahin ba azhar la'asar magariba isha'i in ka karanta fatiha ga raka'a uku kamar ga sallah ta azhar ko ga sallah ta la'asar ko ga sallah ta isha'i to in ka karanta fatiha ga raka'a uku abinda ka isan ma nan ga in kai sace da kabla ta isan maka haka nan ga magariba in ka karanta ga raka'a biyu sace ta kabla tana isan maka wannan ita masaba ta malikun asr radiyallahu anhu shi kuma shafi'i radiyallahu anhu ya tayi akan cewa fatiha wajibi tafi kulle raka'ati ita a masaba ta wannan shafi'i ita a masaba ta ahmad bin hanbalin sun tafi akan cewa fatiha wajibi na fi kulle raka'ati ga dukkanin raka'o'i lil imami wal munfaridi ga liman da mai sallah shi dai ga liman da mai sallah shi dai amma mu Ahmadu bin hanbalin gun shafi'i ga liman da mai sallah shi dai da mamu hamma ma wajibi na gare shi ita a masaba ta shafi'i radiyallahu anhu wa abu hanifa abu hanifa shi kuma ce wa sufyan sauri sufyan sauri wa jama'atun da wasu jama'a su ko sun a kan cewa fatiha wajibi ta watan ga sallah ta azhar da la'asar da magariba da isha'i fatiha wajibi ta ga abu na harko. ba ta zama wajibi ga na karshe ba ta zama wajibi ga raka'a biyu na karshe na na la'asar ko na la'asar ko raka'a ta karshe ta magariba ko raka'a abu na karshe na isha'i to wannan kenan a don haka ga a kiyaye sabanin maluma kaga ashe kenan ga masaba ta shafi ga masaba ta malikun asr radiyallahu anhu in ka taho ga sallah ta isha kan mance ba karanta fatiha garka a guda ba da rukunu na isa ma sai kai kaula ta isa maka kuma wannan haka yake cikin littafai na malikiya babu qira'ati fi zuhri bai mai bayani akan karatu ga azhar حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو أوانا an abdul malik ibn umayr an jabir ibn samura qala qala sa'ad ibn sa'ad yace sa'ad ne wato sa'ad ibn abi waqasin yace ma'mun hadabi radiyallahu anhu kuntu na kasance usalli bihim salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na kasance ina yi sallah irin sallar da manzon Allah ke yi sallallahu alaihi wasallama salatul isha'i salatul ashi salloli wa tambu na salloli biyu kai musu na ce sallah ta azhar da al'asr la ahrimu anha ba na ragewa daga da manzo Allah ka salla sallallahu alaihi wasallama kuntu na kasance alkudu fil ulayni ina tsawaita a garka aibu na farko wa azu fil ukhrayni ina gajata a garka aibu na karshe fa qala umar sai umar ce zaka zanna bika wannan shi azatuna da kai na alheri حدثنا أبو نعيم huwa fadlun dukaini qala hadathna shaybanu huwa ibnu abdurrahman an yahya huwa ibnu abi kasirin an abdullahi ibn abi qatada an abihi daga mahaihi ne qala yace kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zo Allah ya kasance ya qara'u a tainin al-ulayni manzo Allah na karatu ga raka'a na farko me salati zuhri ga sallata azhar da fatihatul kitabi da fatiha wa surataini da sura biyu ya ane shi anuhin fi kulli raka'atin suratan wahidatan ko wace raka'a shi na karanta mata sura guda yudawiru fil ula shina tsawaitawa garka'a ta farko wai yaqsuru fil thaniya shina takaitawa ga ta biyu sallah ta azhar ko sallah ta al'asr wai yadbiru ayata ahyanan wani lokaci shina jiye jin shemu aya guda wa kana ya kasance ya qara'u fil asr shina karatu ga sallah al'asr da fatiha ta kitabi da fatiha wa surataini da sura biyu shina nuhi nan ga fi kullu ka ace suratan wahidatan kowace raka'a shi na karanta mata sura guda wa kana yudawwilu fil ula ya kasance shi na tsawaitawa ga ta farko watan ga ta farko ta la'asar kenan wa kana ya kasance yudawwilu fil raka'atil ula shi na tsawaitawa ga raka'a ta farko mai salati sufi ga sallar subahin wa yaqsuru fi thaniya shi na takaitawa ga raka'a ta biyu حدثنا عمر بن hafsin هو ibn giyasin qala حدثنا abi hafsun giyasin qala قال حدثنا الاعمش هو sulaiman ibn maharana. قال حدثني أمارة هو ابن أمير عن أبي عن أبي معمر عن أبي معمر ce haddasna habbaban huwainu arati ko sa'alna mun tambayi habbaba mun tambayi habbabu a huwa ibnul al a akana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zo Allah ya kasance ya qara'u fi zuhuri wal asr shina karatu ga azhar al asr qala ce na amshina karatu kunna mun kace bi ayyi shay'in kuntum ta'rifuna da mina na kuka gane manzo Allah shina karatu ga azhar al asr qala ce bil irabi yati da mutin ge manya tai babul qira'ati fil asri bai mai bayani akan karatu ga sallah ta asr hadathana muhammadun yusufa hadathana muhammadun yusufa هو البيكندي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة أن الأعمشي هو ابن مهرانا an umaratu ni umairin an abima amarin daga abima amarin kala ce kotu nace li hababin al-arati akala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance ya qara'u fi zuhuri wal asri shina karatu da azhar al asr kala ce am ya kasance shina karatu ga azhar al asr saboda a akai ba a gane karatu ne da rashin karatu ne kala ce ce bi ayi shay'in kuntum ta'rifuna da mina na da mina na kun hagane manzo Allah na karatu bi ayi shay'in kuntum ta'lamuna qira'atahu da mina na kun hagane karatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kala ce da mutsin geban yashi حدثنا المكي بن an hishamin addustuwa'i can ta ga riwaya da muka ba shaybanu an ya haimna abi kasir nan kuma hishamun addustuwa'i an ya haimna abi kasir to ya haimna abi kasir shi na da ashabu shi da shaybanu ibn azrahmani sannan shi da hishamun addustuwa'i shi da husainin shi da husainun almuallimu to shi da zai ainihin dalibai wanda kasance gare sun kai karatu to dukkaninsu cikin su wa azbatun nasi wa he tabbatuwa ga hizbi da itiqani ga ainihin hadisai na wannan wani abi kasirin an tambayi ahmadu na hanbali wannan isa ƙaunin hani'in ya tambayi ahmadu na hanbali ya ce ayyuma a habbu ilaika min ashabi hayyun abi kasirin yake hishamu ajustuwa'i sannan kuma wannan abu hatimin arazi radiyallahu anhu shi ma ya tambayi ya tambayi wannan aliyu ibn madini yace ma azbatun nasi ma azbatun nasi min ashabi ayyuna abi kasiri yace shamu azuwai kaga shamu kai kenan حدثنا المكيون إبراهيم an hisham ad-dustawi an yahya ibn abi kasirin an abdullahi ibn abi katada an abihi daga maihi ne kala ce kana a sallallahu alaihi wasallama manzo Allah kasance ya karo na karatu fi raka'ataini ga raka'a biyu min zuhuri wal asri da az-zahr da al-asr bi fatihatil kitabe da fatiha wa suratin suratin da kowace sura guda guda kowace raka'a shi azamta sura ɗaya wa yazmi'una al a yanar. wani lokaci shi na je shi aya guda daga cikin ayoyi ne daga cikin ayoyin sura shi na je shi aya guda bayan ya karanta fataha ya kare sai shi karanta muna wa shamsu wa duhaha ko bayan kare fataha ya kare shi karanta muna watan ga sallah ta azhar kenan sai shi ce sabbi hisma rabbikal a'la sannan shi shiga da asirtawa ko kuma bayan ya kare fataha sannan shi ce hal ataka hadisul gashiya sannan shi shiga da asirtawa yanzu mai wannan <coughs> ya kasance shi na ji shema al'ayata aya a hayanan wani lokaci babul a fil magaribi bai mai bayani akan karatu ga maghariba hadisna abdullahi ibn yusuf huwa tinisi wa kana min aqalin nasi fil mu'adda abdullahi ibn yusuf at-tinisi an ce ya kasance shi na cikin ƙwararru wajen karatu mu'adda malik to idan suna buhari ka tahiya shi ne musu nashi an su hadisi gare su yanzu hadisi na malikun an san shi ka bida sai sai samu abdullahi ibn yusuf at-tinisi wanda da ma an san kwararre na wajen da mu a da malik ne na gare shi sai ta gare shi yau karatu shi na ce hadisna abdullahi ibn yusuf yau yau yau wannan buhari almajirin almajirin malikun an sanna an gane wannan ko قال حدثنا malikun. هو إمام الهجرة كو قال أخبرنا مالك هو إمام دار الهجرة عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ياتي إن أم إن أم الفلل حقيقة أم الفلل كان ما هي هي sami arhu ta ji shi ho shi ya karba shi na karatun wal mursalati urfan fa ta ce ya buna ya kai dana wallahi ina rantsuwa da Allah laqad zakkartani da qira'atika hadhihi surata haqiqa wallahi ka da ni da karatun ka wannan sura inna hala ahid ma sami'tu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ya qara'u bi hatil magharibi haqiqa wallahi ita a karshen karatun da nijiya na manzon Allah shi na karatun ta ga sallar magariba cikin gida ne dan bai samu hituwa masallaci ba kenan kaga da gidan Abdullahi da gidan su Abdullahi ibn Abbas da gidan manzon Allah makwabtana حدثنا abu آتم هو النبيل عن ابن جريج هو عبد الله an ibn abi mulaika daga ibn abi mulaika kuwa a Zuhairun abdullahi an uwatan zubairi an marwanan al hakam qala qala li qal wa tan ya ce qala li zaidun sabitin zaidun sabitan ya gaya mini ya ce mini malaka ta qara'u fil maghribi bil qitari malaka ta qara'u fil maghribi me yasa haka na tuga sallah ta maghriba bil qitari daga jajjerun surori wa kada haqiqa samitun nabiyya naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qara'u na karatu bi dulat dulatayni bi dulat dulayni ko bi dula da mahi tsawon a dulayni ne dula tanisi na a adawala tanisi na na adawala bi dula da mahi tsawon adula yeni ko adula bi dula da mahi tsawon adula wa ta mahi tsawo ya kasance shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shina karatu da dogayen surori amma kuma kai na kana karatu ga gajerun surori me yasa hake wannan babul jahal fil magharibi ba mai bayani akan sallah akan bayyana karatu ga sallah ta maghariba حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن عن أبيه دق مهيشيني جبير بن مدئم قال كي سمعت ناجي رسول الله من منظور الله كراه شنا كاتو في المغرب بالدوري تو wannan hadisi shi daidai akwai riwaya wadda kasance ta wannan na wa mara wa zuhairu an usmana ibnu abi musa salmana an abihi bi annahu atannabi ya qara'u bi turi salata magaribi salata magaribi ilmu sulaimanu suma usmana an malikin lan yasma alqur'ana wancan hadisi in ka gane shi wanda ya kasance watan sulaimanu na ibnu abi sulaimanu yayi riwaya an abihi ci a wannan hadisi ba daidai yake ba wannan dai daidai inna ma sami'ahu an nafi ibn jubair ibn rumi an abihi watan wannan riwaya ce an ka samu kuskure gare ta an ka jingina ta ga wannan ya suleiman ibn abi suleimana sai باب الجهر في العشاء mai bayani بيان اكن بينا كراتو ga sallah ta isha'i حدثنا ابو النعمان قال حدثنا مؤتمر هو ابن سليمان انا ابيه daga mai ya سليمان an an bakar ibn an abi rafi'in daga abi rafi'in qala ke sallaitu na sallama abi hurairah da abi hurairah al'ata mata sallah ta isha'i na sallah sallah ta isha'i ta da abi hurairah fa qara'a karanci idan sama'un shaqqat fasajada ya sajada fa qutalahu nace mishi nace ya zaka yi sajada ga idza sama'un shaqqat qala ce sajadtu na ya salla na ya sajada halfa abul qasim bayan uban qasim sallallahu alaihi wasallama fala azalu aljudu biha hatta alqahu kun ban gushewa in nace mai idza sama'un shaqqat in nace wajen wannan sajada din zan yi sajada ba zan gushe ba ina ta sai na hadu da abul qasim sallallahu alaihi wasallam wato wannan ya guda akwai hilafa kenan ka sajada ta cikin idza sama'un shaqqat kaga tunda an ka musanya mai an ka ce misa kai yace to ban gushe ba na yi sallah bayan manzon Allah ya saje daga wannan wurin don haka ba zan gushe ba ina ta sai lokacin ne hado shi sallallahu alaihi wa wasallam حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شوبة عن أبي بن ثابت قال عن أبي بن ثابت قال لك سمعت نبي البراء براء بن عازب أن النبي حقيقة منذ الله صلى الله عليه وسلم kana kasance fi safarin ga wata tahiya fakara a fil isha'i ya karatu ga sallar isha'i fi ihdar raka'ataini ga ɗaya daga cikin raka'o'i na bikin wa zaituni kenan karanta ga jujjurun surori amma na wajen tahiya kenan ashe kenan kaga karatun da haka ya cikin birni in ka samu tahiya ba idan za kai ba musamman in ka kasance tare jama'a kana tare jama'a an ka sanya kalimanci ga sallah ta tahiya ashe kenan hagajarta ko ga sallah ta azhar ko al'asar ko magriba ko isha'i ka takaita saboda uzuri na masu tahiya babul qira'ati fil isha'i fi sajdati babul qira'ati ba mai bayani akan karatu fil isha'i ga sallar isha'i bi sajdati ka karanci aya wadda karanci sura da kasance akwai aya sajada cikin ta haddathna musaddad huwa ibnu musarhad قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني التيمي واتن سليمان كينان حدثنا التيمي سليمان التيمي عن بكر بن عبد الله عن ابي رافع عند ابي رافع قال صليت صلى مع ابي هريره da ابي هريره al'ata mata sallah ta isha'i fa qara'a karanci idza sama'un shaqqar fa sajada sai sajada fa qultu ce ma hazihi mi an wannan sajada qala ce sajadtu bi hana irin wannan sajada halfa abul qasim bayan uban qasim sallallahu alaihi wasallama fa za azab fala azab bani gusewa aljud biha ina yanta hatta sai na hadu da shi babul qira'ati fil isha'i ba mai bayani akan karatu ga sallar isha'i hadisna halladun yahya qala haddathna mis'arun kidamin qala hadisna adayun sabitin qala ah, hadisna aliyun sabitin hadisna adayun sabitin sami albarra ya ji barra radiyallahu anhu qala yace sami ta nabiya na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karba shi na karatun watte ne wanda ya tuni fil isha'i ga sallar isha'i ma ban ji wani mutum wanda an mahi kyawun sauci daga manzon Allah sallallahu alaihi wa au qira'atan ko kuma sami'tu ahadan hasan qira'atan minhu sallallahu alaihi wa sallama ban ji wani mutum ba wanda an mahi kyawun karatu kamar manzo sallallahu alaihi wa sauti ne ya hako wani sauti dadi sannan qira'a ta ta wace a dadi sallallahu alaihi wasallam babu yudawilu fil ulayni wa yahdu fil uhrayni bai mai bayani akan cewa kina tsawaitawa ga raka'a biyu na farko wa yahdu fil uhrayni ki takaita ga raka'a biyu na karshe haddathana sulaiman ibn harbin qala haddathana shuba an abi auni daga abi auni qala ce sami'tu ji jabir ibn abdullah a sami'tu ji jabir ibn samura qala ce qala umaru murna bai ce li sa'adin ka sa'aduna abi qasim laqad ka fi kulli shay'in sun kai karaka ga dukkanin komi hatta salati hamma sallah an kai karaka gare ta qala ce amma ana amani fa amuddu fil ulayni ina tsawaitawa ga raka'a biyu na farko wa azufu fil uhrayni ina gajartawa garka abu na karshe wala alu ban takaitawa makata da yafi bihi min salati rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ban takaitawa akan koyin da nake da sallar da ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama nayi koyi da sallar manzon Allah kuma da ni koya ga manzon Allah ban takaitawa kullun tashi sallah haka nake yinta ko cikin jama'a ko ni dai wala alu ban takaitawa yake bihi akan abin da ne koyi da shi me salati rasulullahi daga sallah ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala sadaka sadakata kai gaskiya haka haka ka zanna bika wannan shi azatu na gare ka aw zanni bika ko kuma ta zatu na gare ka shakka ce tarawi babul qira'ati fil fajri a bai mai bayani akan karatu ga sallah ta subahin wa qala ummu salma ummu salma tace qara annabi sallallahu alaihi wasallam bi duri manzo Allah ya karanta wa duri kitabin matsurin watan wannan ga hajjatul wada'i tace an zo ga haji na ban kwana manzo Allah na na sallata manzo Allah na sallah kina sallah da jama'a ga sallah ta magariba sai kasance ni kuma ina dawafi ina dawafi ina zagaye dakin kaba ina je manzo Allah na karatun wa duri babu qira'atu fil fajr ga sallah ta subahin حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا Shuba, قال حدثنا سيار سلامة قال ke da hatu shiga anani wa abi da sayyaro da mahaifi ne salama yace mun shiga ala abi barzata ga abi barzata al-aslami fas annahu ka tambaye shi an wakati salawata akan lokacin salloli fa qala ce kana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya kasance salli zuhura kina sallata azhar shi da tazulu shamsu lokacin da rana ta gota wal asr shina ya sallar la'asar in ya salla asar ya kare wa yaji ji'o rajulu mutun shi dawo ila a kasar madinati daga mahi nisan madina wata in ya sallar al asr ya kare in kana da gida mahi nisan madina kana zuwa haccin rana bata fadi ba kana zuwa can wa shamsu hayyatun rana tana mai zahinta wanda sai tunin mance ma kala abin da ya faɗa fil magribi ga sallah ta magriba yace wala yubali amma manzo Allah bai damu ba manzo Allah bai damu bita hidin isha'i ga jinkirin sallah ta isha'i la sulusul layli har zuwa ga sulusin dare bai damuwa sallah ta ta isha'i ko da ta kai ga sulusin dare na farko wala yuhibbu bashi son annoma kwana qabla ha ta wannan hadisa sannan manzo Allah bai son labari ba ha bayanta manzo Allah na jinkirin sallar isha'i kamar da suka yi na kaga akwai masu kiran isha'i karhe goma akwai masu yi haƙarhe goma da rabi babu komi manzo Allah ce ba yace manzo Allah bai damu ba akan shi jinkirin sallar isha'i har zuwa ga sulusin dare na farko amma hata da haka nan manzo Allah bai son a kwanta ba aita ba sannan kuma an kace bai son ila labari bayan ta iyaka kawai da kwan da yin sallah kawai a kwanta mi a ah, wai salli subha manzo Allah shi na sallata sallata subahin wayan sarifu rajulu mutun shi koma gida wa ya arifu shi shina gane wurin zamanai wa kana qarwa ya kasance shina karatu fi ne ga raka'a biyu aw ihdahuma ko ga daya daga cikin raka'o'i ma baina 60 ila mi'ati zuwa ga ainihin shina karatu ga raka'a guda ko kuma ta raka'a biyu tsakanin aya 60 zuwa aya 100 in ga aya guda shi karatu kenan in ga sura guda in ga raka'a guda shi karatu raka'a guda shina karanta mata aya 60 ko aya 100 in kuma ga raka'a biyu na wata raka'an nan guda biyu shina karanta musu shina raba musu aya 60 ko aya 100 in ya raba musu aya 60 ko wace raka'a kenan zai mata aya 30 in ya raba musu aya 100 ko wace raka'a zai yi aya 50 حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حبرنا ابن جريج قال اخبرني اداؤن اداؤن ابي رباح قال ce sami ji aba hurairah radiyallahu anhu ya kulu shina cewa fi kulli salatin ga kowace sallah Yi yuqra'u za a karanta ko ce sallah za a karatu gare ta fama ina abinda mun kajiya fama ina ko fama asma'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk abinda manzon Allah ya ji mu na karatu asma'ana kun za mu ji shi kun nan karatun wa ma a ahfa anna kuma abinda manzon Allah ya ruhe muna hafai na an kun kuma za mu ruhe muku shi inda manzon Allah ya bayyana karatu mu bayyana karatu inda asa ta karatu mu asa ta karatu wa illam nana Ah, wa illan ta sai Abu Hurairah ce wa illan ta in ba ka kara ba ala ummul qur'ani akan Fatiha ajaza alka sallah ta isan maka in ka taho kawai ka karanta Fatiha baka azu sura ba sallah ta isan maka shikenan kaga kuma irin masaba kenan ta Abu Hanifa radiyallahu anhu wata shi ma Abu Hurairah ta akan cewa dai la salata liman lam yaqra Fatiha ta kitabi la salata babu sallah gaba ɗaya ga wanda bai karanci Fatiha ba ashe in ka karanci Fatiha kenan kana sallah wa in zata in ka kara ko hairu amma shi amma hihici in ka kara kara wannan ya hirshin karawa babul jahar bi qira'ati to alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam a ah, diba misbahu rawi eh kina gane wurin zamanai <laughs> ko shi na gane abokin zama wurin zama na inda tashi shi na ganin inda tashi eh, wata kuma fasara shi na gane abokin zama ne yana ƙara sallah in manzo Allah ƙara sallah ta subahi in ka diba kana gane abokin zamanka wata kenan gari ya waye ko kuma kana gane inda ka zauna hmm. jalisahu majalisahu shi kanuhi ya Jalisa jalisahu ya alifu majalisahu babul mafamati ko bai mai bayani akan al-mafamati watan rufashe sunan naki za a kawo suna rufashe to mi ka sa a kulla babi ga irin wannan wanda ya kasance za a samu rajulun ala rajulun ko kuma Allah rajulun rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mutum ya tambaye manzo Allah to abin da amfani sanin irin waɗannan don a gane cewa wani da an wa rufashe mai daraja na babba ya kamata a san kowane na sannan kuma da an haka rufashe ba mai daraja ba ne kilma shi a cikin munafikai ya kamata ka san koya saboda ka ɗauki wanda ba munafiki ba ka ba shi sifa ta munafiki sannan kuma watan rayuwa na son duk abin da aro ta gane bayanin ko da irin abu na to don haka maluma sun haƙulla wannan wannan akwai Abdul Gani ibn Sa'ad shi fara rubutu akan wannan baya gare shi sannan kuma su maluma suka zo irin su Ibn Bashkawala sun yi rubutu akan muhammadu akan muhammatu sannan shi ma wannan nawi ya ta da sanya ma al-isharatu fil mufhamati to shi na ce babul mufhamati ko al-mufhamatu wa mumhamun ka wa mura'ati wa min wa bintin summa ammun ammati zawjun wa zawjatun wa ummu waladi taz'alu ummi salamatin wal abdi ورجل قال أكل أمي الحج ابن حابس السامي وفي تلاها رجلين من أبي رأى النبي رأى النبي رجلا في الشمس أيسر في ساب أديم اللبس وفي تلاها رجلين من أبي خضرة عبد الله أيما أكابي ومرأة تقال لا تناموا فقال ما حول لها مقام سائلة أقول كل حيل أزما بنت نبي زوجة بنت نبي زينب تسمى ثم ملت بية عبد الله كذبني مكتو من بلا اشتباه وأمه آتكة آه أمر عثمان أوتي ابن هبة عثمان أوتي أم هبة في النظر Uh, al uh, wa mubhamun suna da zo rukwashe ka rajulin tamka a ce rajulun wa ko kuma a ce mace rajulun wa wa ko a ce bintin ko a ce ba san ba bo watan ba san banya ko kuma ta uwa uba ko kuma ta kauna uba ko ya uba zaujin ko kuma ta inda aka ce zaujin wazajatun ko kuma aka ce mata wa ummul wa ummul waladi sannan ko kuma ta inda aka ce ummul waladi to wannan shi dai shi dai bai fassara ba shi zamu fassara duk sura fassara suna tahi wa ummul waladi wannan ya zo cikin hadisi a wannan ummu salma wata mata ummu waladin ibrahim ibn ibrahim ibn azrahman ibn awfin ta zo tana tambayar ummu sulma ta ce kuntu imra'atan ududu daili na kasance mace nake ina tsawaitar da tuwahi na su ya tsawo kware ban a ga duga duga na ina tahiya kuma ina bi ga wuri wanda kasance mai najisa ne busassa bayan na wuce kuma in je ga wuri wanda kasance bai najisa kuma wuri na tsarkake na sai ta ce ai babu komi inda ki ja zannuwan ki cikin a ki da inda na sutura ki ji doguwar riga da kasance ta rufe ta ga har duga duganki ki tahi wajen sallah a ki tahi wajen tahiya ki bi gauri na ki sa da kasance busasshiya ce bayan ki kare da wannan ki bi gauri wanda kasance tsarkake ne to wancan wanda ki bi wanda a tsarkake ya wanke wancan wuri wanda ki bi wanda kasance ba tsarkake ba amma haka da sa da kasance ba danya ba to wannan mata ana ce ta kuma da to shi na ce wa ummul waladi tasalu ummi salamatin to wal abdu shi kuma tan akwai inda aka magana akan abdu shi ma bai kawo shi ba bayani ne na tahi wa rajulun sannan kuma tan rajulun to shi ya koma ga rajulun sai ya ce wa muhammun ka rajulun wa mura'atin to ya fara da rajulun yace wa rajulun abinda a misalin rajulun watan kala watan daga hadisi wanda an karanto daga Abdullahi bin Abbas yace ja a rajulun kama rajulun wani mutum ya miƙe fasa alan nabi ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kala ya rasulullahi a kullu amin sa'al annabi sallallahu alaihi wasallam rajulun wani mutum ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ce alhajj kullu amin shin haji ko ce shekara manzo Allah ce manzo Allah ce Allah ya kullanta haji ga dukkanin musulmi sai ya miƙe tsaye ce ya rasulullahi shin ko ce shekara to in baka san watan kama rajulun ba wani mutum na miƙe tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi na ce a kullu amin ko qala a kullu amin alhajju alhajju a kullu amin haji wajibi na cikin kowace shekara to in baka san ko yana ba ibnu habisin na a qara'un habisin na a qara'un ana ce mishi a qara'un habisin asami wanda ya kasance madaukaki na cikin manyan manyan sabon manzo Allah kuma na gaba gaba ra'an nabiyyu ko ra'an nabiyyu rajulan ba ra'ahu ba ra'an nabiyyu manzo Allah ya ga rajulan wani mutum fi shamsu cikin rana manzo Allah ya ga wani mutum cikin rana shi kuma shi na tsaye manzo Allah ya ga mutum cikin rana tsaye ce shin wancan wani na an kace mishi Abu Isra'ila na kaisaru yace mi amma halin ya cikin rana sai an kace alwashin yayi zai kun shi na qiyamul layli shi da shi na azumi shi da cikin rana bai zama bai zama bai zama sannan bai shiga cikin inuwa sai manzo Allah ce a'a ku hore shi shi zamna shi shiga cikin inuwa amma ya cika azumi ne to in baka san ko wani mutum na bara Allah biyu da annabi manzo Allah ya ga rajulan wani mutum fi shamsu cikin rana in baka san suna ne bai kaitar a suna ne demon lafsa bai da rikici ta sahibi cikin sahabbai dan shi dai aka ce mai kaitar cikin sahabbai kuma sannan bayan shi aka ce mai kaisaru kaisaru ibn samimin yake bayan haka nan kuma shi aka ce ma abu isra'ila da suna ne da kina ta babu mai irin su shi dai da wannan suna cikin sahabbai kaisaru sannan shi dai da kina abu isra'ila don haka ce demon lafsi sai wa fi talaharu jalani ko wa fi talaharu jalani shi kuma can cikin ah, ainihin cikin kitabul imani wa fi talaha rajulani mutum biyu sun yi sun yi gaddama sahabbai wasu wasu suna gaddama a inana in baka san wani na ba na farko dai ana ce mishi ibnu abi hadarajin abdullahi asunani abdullahi ibn abi hadaradin na ma ka abu maliki tare ka abu malikin ka abu malikin shi ka biya abdullahi bin abdullahi ibn abi hadradin bashi kina biya tai bashi ya nemi shi bashi bai bashi ba sun haka magaddama har sun ka hadu cikin masallaci manzo Allah ji sauke su ya dauka sosai sama sai manzo Allah ya jaye killin kofa ta ta ce mika faruwa sai dai shi wannan ka abu malik ya ce ya rasulullahi bashi ni ka biya tai na na shi biya ni bai biya ni ba sai ya ce an da ishi dara ka raba biyu karba bashin ka yace na raba biyu yace kai ko biya shi shi ko kira biya shi to shi na ce fi tala harajulani sai manzo Allah ya hito da bayan manzo Allah ya kare wannan lokacin zuwa ta sai hito da ya sai ce masa habbai to a na ya muhurkin lailatul qadari an gwada min ya qadari cikin muhurki littafi domin in haɗa muku ita sai ya kasance wasu mutum biyu suna suna ainihin a soke-soke da junansu suna fada suna ya to wannan waɗanda suka yi su wannan suka ɗauka ko da suka ɗauka ko yaya suka ɗauka faɗa junan su da gaddama gaddama da suka sai ta sa an ka ɗauke mini sanin layatul qadari to in baka san ko yana ba ka abu nu malikin na da abdullahi ibn abi hadardin sai mi wa atin wa atin ita kuma wata mata yuqalu wadda an kace za ta nama ba ta kwana wato nan kuma cina cikin kitabul imani har yau wajiya a inda manzo Allah ka cewa maha alaikum inna Allah la yamallu hatta tamallu <laughs> al iman zai wayan kusu to shi na nan wa mur'atun ita kuma wata mata to qalu da an kace lata ta nawa ba ta bacci fa qala sai manzo Allah ce ma watan kama mun ku kama mini bakin ku haula wa sunanta bintu tuwaitin haula wa bintu tuwaitin a sunanta ita wannan mata din dan abinda annan cewa an kai manzon Allah ya shiga cikin gida ne sai ko da Aisha da sauran mata take ne suna labari akan kai amma kan wancan akwai kokari gare ta kwana ta kai qiyamul layli kuma ta yi tana azumi sai manzon Allah ci yana ko sai muka ce a ah, haula o muka magana muna magana akan wata mata wanda kasance tana kwana qiyamul layli sai tana azumi sai manzon Allah ce maha alaikum maha alaikum ma tudiquna ku yi abin da kuka iyawa inna allaha la yamallu hatta tamallu inna allaha haqiqa allah la yamallu bai barin ba ku lada in kun kai aiki zai ta zuba muku lada hatta tamallu sai kun kosa kun kasa sannan ku barin samun lada sai ni laha wa kamu tana da matsayi babba har shiga har ya kasance iyalin manzo Allah suna labari akan yawan ibadarta sai ni sa'ilatu an gulla haidin ita kuma watan wata mace wadda ki tazo ta tambaye manzo Allah an gulla hayli in baka santa ba asma'u asma'u asunanta ko asma'u asunanta bintu jahshin ita je ta zo ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gulla hayliha manzo Allah ce mata sa satan fata dahiri biha fa qala kaifa atadaharu biha fa qala subhanallahi tadahiri biha sami bintu nabiyyi ita kuma a tambacin nabi can ga hadisi na kitabul jana'izi shi ko shina a hadisin bai zo ba amma shina cikin shina ta cikin kitabul jana'izi wato daga wannan hadisi na ummu adiya tace lokacin da ɗan manzon Allah ta rasu bayan rasuwarta sai manzon Allah je homu da zane yace a shirna haku mata shadibe da shi in ba ku san ko ce ta ba Zainabu ta binta Nabi sallallahu alaihi wasallama Zainab Zainab wato ma ana ta Zainabu Zainabu Sumi min Rutubiyya Abdullahi Sumi ta ambaci ibn al-tubiya ibn al-tubiya ne abdullahi abdullahi ibn uh, uh, uh, abdullahi ibn abdullahi ibn al-tubiya abdullahi ibn al-tubiya shi shi shi wannan mutum manzo sallallahu alaihi wasallam ya aika shi shi amsu zakka da ya aika shi amsu zakka shi ke ne sai amsu zakka ta hidda kai da kawo ka san ga al'ada in ka zo an sa kuɗi kila ana baka dan wani abu na kyauta ko sadaka in ya zo ka an sa zakka sai a ce wannan ga ta zakka ce wannan kuma kyauta aka baka ko ga wannan zakka ko ga wannan sadaka da yazo sai kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce manzo Allah ga zakka an kawo na an sa zakka ga ta wannan takuta haza lakum tace wa haza li wannan ko ni an ka ba to ana ce mishi ibnu ibnu tubiya sai to haka an ka ce ibn lutubiya ya amsu zakka to in baka san sunan ibn lutubiya ba abin da sunan abdullahi sai dai manzo Allah ce ah haza lakum wa haza li sai ce kai kawo kayan mutane da kai zaman nan da kai zaman nan ka cikin ɗakin wakka ana kiran ka a baka ana aiko ma gidan ɗakin wakka kana cikin gidan ka zaman nan ka a kawo ma a kawo ma kuɗi cikin gida ko a kawo musu ka cikin gida don mu an ka baka don haka kawo ba naka bane don haka yan ka aike mutum da kuɗi ya samu tukuci ba shi a tukuci ba kai adda ka zama makatumin haka nan shi kuma ta ibnu makatumin can inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka cewa inna ummu inna ummu makatumin inna ibnu ummu makatumin inna bilalan yunadi bilalin inna bilalan yunadi bilalin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummu makatumin hatta yunadi ibnu ummu makatumin to in baka san suna ne ba ibn ummi makatumin abinda a sunan shi ma abdullahi a sunanai ka zauna makatumin shi ma sunan abdullahi wala ibrahim babu rikici wa ummuhu sunan mahaihiyata ana ce mata atikatun sunan mahaihiyata ita kuma tan atikatu ahu umar dan uwan umar shi kuma tan usmanu a sunanai watan wannan umar ibn hadabi radiyallahu anhu shi da dan uwa wanda aka ce ma usmanu to shi wannan usmanu sai ya kasance kafirina amma da shi da umarnu bin Khattab radiyallahu anhu ma yasu guda to wata rana sai an haka ma um, an haka zuwan Allah kyauta wata rana zuwan Allah sallallahu alaihi wasallam sace ma sha ta da sha ta da umarnu bin Khattab sai aka kawo tuwahi masu kyawo na alhariri sai dai shi umarnu bin Khattab ce zuwan Allah ya Rasulullahi baka sayin tuwahin ga baka sayin wannan riga ta alhariri ka aje saboda sanyawa ranar juma'a ko kuma an kai baki ka sa domin kai kawa <laughs> sai ce ai umarnu bin Khattab ba wanda kai sa irin wannan ka sai wanda bai zarbo ga Allah la ya basu haza illa man la halaka lahu ba wanda ke sanya wannan sai wanda bai da wata yana ana nan sai an ka aiko manzo Allah irin wannan riga kyauta sai dauke ta ce akai mu ibn hadabi radiyallahu anhu da an kai mai wannan riga sai dauko ta ce ya rasulullahi wata na gaggata gata kace babu wanda ka sa sai wanda bai da kuma ga ta ka aika mini tace ban baka don ka saba na baka don ka taimaka musu ƴan uwanku wanda kasance kafin raina to sai tuno shi a dan uwa maka wanda aka ce ma Usmanu sai aika mishi wannan riga din to amma shi ma wannan Usman din da baya musulunta to shi na ce Abu Umar dan uwan Umar watan Usman a suna ne da an ka ce fa arsalaha ila ahihi bi makkata aika ma dan uwa ne ita wannan riga din shi a makka uhuti ko ita kuma wannan uhuti ibn hibbana wato wannan na amirin yadda ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi inna uhuti haqiqa uwata nazara an tanshiya ta alwashin za ta tafi maka kasa to in baka san sunan ya uwata ba abin a sunanta ummi hibbana binti amirin ana ce mata ummi hibbana don haka ce fin nazari ga alwashin da ta yi yazo ta mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al hadisa sunan shi dan wannan taɓa kutun na amirin alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yana da tambaya yana halatta a sa jariri suna kafin ranar zane sunansa shina tambaya shina halatta a sa ma jariri suna gabanin a kamera na zane sunansa shina halatta a sai dai suna ta mazo sallallahu alaihi wasallam ana sanya suna rana ta rana ta bakwai ga haihuwa in jariri ya kwan bakwai ga haihuwa sannan aka da mishi suna wannan ita suna ta mazo sallallahu alaihi wasallam amma kuma ko ranar da an ka yaro an ka same suna sunaye yana halatta mutum ya sa zubin zinari ko bakin karfe a yana tambaya shi shina halatta mutum shi sa mai zinari ko na bakin karhi ba shi halatta a ba shi halatta namiji shi kawa da zobe na zinari ko na bakin karhi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karhanta manzo Allah ya hana kawa da zobe na zinari sannan kuma ya hana kawa da zobe wanda ya kasance na bakin karhe na ba a kawa sai da zobe wanda ya kasance na azurfa ne zoben azurfa shi ma kashe wuce kashi gotan dirhami biyu sannan kuma ga yatsa guda aka sa ba a saya ga yatsa biyu ba a sa zobe ga yatsa biyu a sa ga wannan a sa ga wannan a sa ga wannan ya zan kawo mata ko da na dirhami guda na an haka sashi an kasa shi ga yatsa biyu ya zan ya zan haram ko ya zan makaruhi wannan yake ala ji kamala da Allah ina nema a kara yi min bayani game da waɗansu littattafai da niji ana cewa da ifar halittai na a cikin su kamar lubabul hadisi da buguyatul musulmina shi gaskiya na da ifai ne kuma kaka a shi dai lubabul hadisi hadisan da a ciki ne da ifai ne amma shi ya musulmina na shi shina hadawa da isnadi bayan ya kawo hadisi shina ma ihala da isnadi ne to in ka ce ba in naji akwai asali wanda kasance akwai hadisai wanda kasance cikin buyatun mulmi na hadisai wasu ingantattu na wasu kuma wasu ramni na gaskiya amma dai ingantattu ingantattu da hisabun sun yawa ciki ne dan shi na gami da ainihin inda ya rubuta hadisi shi na gami da littafin da ɗebo amma ka ban da lubabul hadisi shi bai gami da inda ya ɗebo yana tabbata Allah a ƙara ya mai fassara cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma afada min arafata adala ila sha'abi kina son a ƙara mai bayani wai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah lamma afada lokacin da manzon Allah ya hito ila arafati ko min arafata daga arfa ya hito daga arfa shikenan ya karkata ila sha'abi zuwa ganin rango amma la ila sha'abi ya karkata zuwa ganin rango kamar kauce kenan akwai tudu sai kauce mu tudu sai begehen rahi ko begehen kogi sai ta biyu ya ce wa amara ne abdullahi an to sannan kuma jaririn abdullahi alabujali ya kasance in yayi arwalla siwakin shi jaririn abdullahi alabujali shi na tsoma a cikin ruwa in ya tsoma siwakin cikin ruwa ya jika

من وكنت حلف ظهره wata mata ta zo da ɗanta ta ce inna imni hakika wannan ɗana wa ƙa'un da rashin lahiya inna imna hakika ɗan ya ta wa ƙa'un sha da rashin lahiya sai ta manzo Allah shi domin manzo Allah shi mai tawada sai shahi kai ne ko sai manzo Allah ce sai shi yaro ce sai manzo Allah shahi kai na da manzo Allah shahi kai na sai ni samu lahiya da sha kai wada ali sai mi addu'a ya shahi kai na yayi mi addu'a bi barka ta albarka to shi ko shina yaro yake yana kiyaye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke yanzu daga manzo Allah saka min jike ce sai na jiyo har baya gare shi thumma tawadda kam na manzo Allah ya arwalla bayan ya kale arwalla yace ni sha sauran ruwan arwalla tai kaga da yaro ya samu rabo babba manzo Allah ya shahi kai ne sannan ya yi mai addu'a sannan ya sha sauran ruwan arwalla manzo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kewa bayan bayan ka faɗa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama summa sa'annan qumtu ni tsaya halfa zahrihi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa nazartu ne dibi ila hatamin nubuwati zuwa ga ainihin tambarin annabci zuwa ga abin abin gane tambari ne annabci sallallahu alaihi wasallam hatimin nubuwa tambari ne a gare shi buge hatimin nubuwa bayyana tsakanin ka tafaihi nan tsakanin wannan kafa'a da wannan kafaɗa zuri zirin hajjala ce ko daidai kwan fakara ƙarami na an an san waina a fakara ko wanda suka ce masalwa daidai girman kon salwa e, makwaro ko makarwa ana ce mata salwa amma larabci na muku wani mu ce fakara to daidai girman kwan hakara wata haka nan ainihin wannan hatamun lubuwa ke tsakanin wannan kafa'a da wannan kafa'a ta mazo sallallahu alaihi wasallama haske na haske na ce har yazo kama shafa ta yi sai ta yi magana sai manzo Allah ce a rabu da shi eh, eh yazo kama shafa eh. wannan yana tambaya a cikin wani hadisi kaga da yaro yaro da ya samu rabo bayawa manzo Allah ya mai addu'a ya shahi kai ne bayan haka ne ya sha sauran arwalin Allah sallallahu alaihi wasallam bayan haka nan kuma har ya taba hatamin nubuwa din <laughs> amin wala ya koma cewa wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam salla salatan am arba'an falyaqrahi shakka wani ne alamar sai kana sun mai sujudu sajada ta yi kabla an yi sallima fa in kana sallahan ta shafa'ana lahu salata wa sallata maman kana ta tarhiman li shaitani da <laughs> abinda an tambaya shi nan fa in to nan shi na tambaya watan a farkon hadisi عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته manzo Allah na hadisi wanda Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idan ɗaya daga cikin ku kokanto ga sallah tai bai san ko raka'a nawa ba shi raka'a hudu ko raka'a biyar to shi doki raka'a uku ko hudu shi doki uku sai shi guda ɗan shi guda sun zan nawa sun zan hudu ko to in ya kasance tun can asali hudu na ha kaga ka zama biyar ko to ka ashe kenan kaga in ya kasance raka'a uku gare shi ya kawo raka'a guda sun zan hudu in yayi sajada sajada biyu shikenan a ya zama kabla gare shi ya gyara sallah ta yi in kuma da kasance raka'a biyar gare shi ka a hudu gare shi kara guda ta zanta biyar sajacen waɗancan sajadai da ya guda biyu sun zama targimar da shaidani tun wuzar da harshe shaidan na wasan shaidan ya so shi bata mai sallah ya samu dama ya gyara sallah ta akan umarnin manzo sallallahu alaihi wasallam manzo Allah hada mai da gyara sallah kuma ya bi ta wannan hanya gyara sallah ta don haka ashe kenan sallah ta dama shaidan jiho mai wasuwasi sallah ta raka'a hudu take daidai fi nafsul amri ga hakikanin al'amari sallah ta raka'a hudu ta amma sai shaidan ya zo sanya mai kokanto sai ya ɗauki shin hudu gare shi ko uku gare sai ya ɗauki uku gare shi sai bina'i akan akalli dai yi akan akalli ya kawar ka'a guda to in fi nasul amri ga ne al'amari uku gare shi ya zan wannan ta zama ta hudu an gane ko ya da sajadai a biyu akan gyara in kuma ya kasance tun farko lallai hakika fi nasul amri a ta hudu take daidai wannan raka'a guda da ƙara ƙarita. ta to ya zama ta zama targimar shaidani ko karanta karanta wani ƙarshe shina hmm. fa in kana sallah eh, to shi muka so shi nika so in kawo wa in kana sallah hamsan in raka'a biyar ta yayi yayi sajadai guda biyu sajadan nan guda biyu sai a gama su da a guda sun koma na fila. an gane ko wa in kana sallah hamsan ka a biyar yayi to ga sajadde yayi nan guda biyu a gama sajadde guda biyu da ka a guda sun nafila in kuma ya kasance wata ainihin sallah ta yi a uku ya yi shaidan ya so shi bata mai sallah ya kawo raka a guda gyara sallah ta yi don haka sajadden guda biyu wa'annan sajadde guda biyu sun zama mi sun zama targi mai shaidani kuma zai jahancin shaidan wa in kana sallah tamaman wa in kana sallata ma man kana tarjiman lishaitani in ya kasance raka a can uku da yayi lalle haka suke ya ƙara guda sun zan hudu da sun ka zan hudu kana ta tarjiman lishaitani sun zama sun wadar da hancin shaitan hmm? hmm. to sai a mi akwai sola yana tambaya game da abin da aka ce ma mujalladi da yana ya ji ana cewa mujalladi na kaza na hmm. kaza yana tambaya akan abin da aka ce mujalladi abin da aka ce mujalladi kamar inda an kai littafi kamar wanda kasance littafi ya kumshi juz'i uku haka to ko kowane juz'i ana ce mishi mujalladun daga jalladana wai fatar da aka sama fatar da aka saba littafi jalladahu ya kaya ta ya sanya mai makarayi to ana nuna littafi wanda ke kai ta ya an mai makari to littafi mai makari shi aka ce mujalladi akwai wata tambaya wadda aka yi ina ganin kila ko satin da ya gabata ko ko wancan satin sama ko wannan sati da ya gabata wasu sun yi tambaya akan wasu sun yi tambaya akan mai zikiri shina kuma sauraren rediyo to wannan tambaya da aka yi mai zikiri shi na sauraron rediyo in ba a manta ba mun yi jawabin ta akan cewa bai halatta mutum shi na zikiri shi na sauraron rediyo to wasu sai suka bata ainihin ma'anar tambaya sun ka juya ma'anar tambayar da an ka yi suka ce suka ce wai mun ce a ba shi halatta a sauraron rediyo haram na sauraron rediyo to wani malami da an haka mai shi kuma da zan dama na son shi kai farmaki ga magabatanmu sai ce wai hayyo shi malikun a rediyo kai ga hannu ne har ya saurare shi har ya kunnen ne har gane har wani a saurare shi an gano wannan eh an gano wannan to kun ji makon tambaya biyar amma shekaran jiya wasu ɗalibai sun ji wani malami shi na nasifa cikin nasifa ta shika cewa wai wani ya ce haram na sauraren rediyo to yaushe malikun asan ai malikun asan rediyo bai kai ga hannu ne ba balle ya sha zace kunne ne shiga ne haram na saurare ne an gane ko kuma wai sun ce malikiya su kai an gane wannan an gane ko to don Allah jama'a akwai lokacin da an kai mu tambaya an kare domin ka ce saurari da haramna babu ko don haka gashe kenan kaga ya kamata mutum shi iya ji shi iya kararwa ka yi jiji mai kyau ka karar karsuwa mai kyau kuma yan haka ma labari ka tsaya ka bincika sai ha gane gaskiya ta sanan ka yanke hukunci akai ba a yanke hukunci akan zato ko kuma ta yanke hukunci akan son rai wannan son rai na aka yi muna inna shayatin in ja'u li majlisina inna shayatin inna shayatin in ja'u li majlisina hum yagussuna su alqawda duguyana ba haka shehu abdullahi yace ba lasna nuhalidu bin niswani kaifa waza kunna nuhaddiru lakin qultu sallamna in kana zaka walakin la usallimu an yutrika bi jahlik hamna kana ihsana ba ka ce ko a ashe kenan kaga mu ba mu hada ba mu cewa abin da kasance ba haram ba mu ce haram ne duk abin da muka faɗi muna kawo hujja akan haramci ne ko akan halacci ne muna kawo littafin da mun ka ciranto ko kuma wata mu malamin da mun ka ciranto magana tai muna ta da karatun Buhari kuma ta da ainihin fahimta ta maluma na masaba duk abin da muka karanta muna cewa ga inda mun ka ciranto in kauli da ran imami ma ce imami kaza shi ce kaza amma ba mu cika faɗin magana ba mu kawo asalin inda mun ka ciranto ta ba don haka ga magana akan sauraren rediyo ba a yi mana tambaya ba akan sauraren rediyo shi kadai a yi mana tambaya akan sauraren rediyo kuma mutum na, na ainihin a zikiri to yoshi na mutum haga ma zikiri ne sauraren rediyo abinda mun kai bayani kenan shi zikiri ana son aihe cikin hudurul karbi zuciya na halarci ake zikiri ba zuciya na ne ba in ya kasance kana saurare da kuma kana zikirin Allah wanda zaka saurare Allah shi na cewa ma ji Allah da jirin min albayin fi jofihi ba mu sanya ma dan adam zuciya guda biyu cikin cikin shi ba to wace zuciya za ta saurar ma a za ta yi ma zikiri ta kiyaye ma abin da haka faɗi sannan kuma zuciya guda ta saurar ma rediyo sannan kuma wannan girman da Allah na subhanahu wata'ala kana rike da rediyo sannan kuma kana zikiri yanzu in wani shugaba kira ka kana zuwa inda shugaba da kadari kana saurare ne gare ga ga kunnen ka kuma kana saurare ke da shugaba kai maka ka zo ka ce min kai gani amma kuma bi sai ka saurare eh ka ga gaba zai yi ba akwai girmama a cikin wannan to zikirullahi akbar duk zikirin Allah shi an mai girman ibada don haka mun ka ce haram na mutun shirika daidai ko shi na zikiri ko miya na ko za ka saurari inda ya kasance ba zikiri na irin abin da aka yi ba amma muka yi bayani muka ce wanda ya kasance shina zikiri kuma shina karatu ana karatun alkur'ani wannan daidai na dan an hada an hada zikiri da zikiri ko kuma da ma shina yiwa kana zo kana karatun alkur'ani ko kuma kana sauraron alkur'ani kuma ana zikiri zikirin ga da aka ba zai dauki hankalinka ba akan zikirin da haka ko kuma karatun alkur'ani da aka yi ba zai dauki hankalinka ba akan zikirin ka saboda zikiri na hadu zikiri idan zikiri ya hadu zikiri zikiri zai kara karfi an gane wannan bisa ga haka nan maluma suka ce kuma ko da yakan yi ka zauna kana wani aiki na karfi wanda ya kasance da halaliya ka ne kana na kana ne kana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kuma daidai ne an gane wannan ko noma ko saƙa

wa man balaga da ha mautu zauji ha au dalaqihi fa iddatu ha munzul mauti a wal murafati wa man balaga ha mautu zauji duk mace da kasance labarin mutuwar mijinta ya zo gare ta na tambaya akan cewa mace ta mijinta ya mutu bayan wata biyu sannan ta jiya shin yau za ta fara kididdiga iddata to kididdiga iddata ya fara tun lokacin da mijinta ya mutu wa man balaga ha mautu zauji ha fa iddatu ha munzul mauti duk da labarin mutuwar mijinta ya zo gare ta to ita tana fara da lokacin da aka ce ya mutu din haka nan kuma yan anka aiko mata anka ce mijinki ya suke ki tun rana kaza to ita tana fara ta lokacin da ruwa ta danna ta saki a shi na da zaɓe mutum in ya kawo sadaka ce ga abin da ka son ai ya zanka mahubusi kenan kana cewa hazihi sadakatun lil masakini ko kuma hazihi sadakatun li ahli masajidi ko masu sharar masallaci ko masu hidimar masallaci ko kuma wannan sadaka ta ga limammai ko wannan sadaka ta gala ne babu komi kana keɓance abin da haka so da sadaka da kai lokaci yayi fa eh to a kun san bayanin da aka yi ba za a gota awa daya ba duk wasu tambayoyin da ya kamata ko kuma tambayoyin da akwai sai a je su har sace shi kewo sai a ci gaba da su alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam